to ga abin da sha gani annabi si ya ambata ko ya fassara cikin littafin sa tadiru a cikin a fassara mafarkin sa jajayen kaya shafi na 84 babu laha'i babu da yake magana akan harfi ayi yake cewa duk wanda ya ganshi a cikin mafarki ya yi mafarki ya sa jajayen kaya to lallai haƙiƙa kwarjini ne zai samu ko ya ga huskarsa ta yi ja a cikin duniya to lallai zai zama ma'arufi da aikata alkhairi amma idan jan nan cikin kayan akwai fari ratsa-ratsan fari akwai ɗaukaka da farin ciki da za a samu duk wanda ya ga huskarsa ta cakudu da abu mai jaje-jaje kamar yadda mata suke shafa ainihin lalle to lalle wannan zai samu abin kunya ne ta dalilin zina Allah sauki duk wanda ya ga jikinsa ya zama ja